da ya ba mu dama muka halarto a wannan masallaci na anguwar rogo randa bawul da ke wannan birni mai albarka birnin sokoto yau alhamis uku ga watan disamba miladiya ishirin domin cigaba gaba da gudanar da karatun littafin mu na sahihu muslim littafin da ke dauke da hadisai tabbatattu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba a manta ba muna cikin kitabul jihadi wa siyar mun kai ƙarshe babe na goma a wannan kitab yau za mu tashi babe na goma sha ɗaya inda malam ke cewa babu ta halilil gana'ib li hadhihi umma babin da ke nuna muna halaccin ganima ga wannan al'umma mai albarka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa kamin zuwar manzo Allah ba halatta ganima ba idan kuka je kuka yi yaƙi to ba a yadda ku ɗauko wani abu na dukiya ba ga wannan ganima wadda kuka samu ko dukiyarsu ko abin da duk wani kayansu ne da aka samu ba a yadda ku ɗauko ba a matsayin ganima ku je ku raba a'a sai dai duk abin da kuka samu na dukiyar sai ku zo ku aje idan kuka aje Allah zai turo wuta wuta sai ta zo ta kone alamar kenan Allah ya karɓi wannan jihadin da kuka yi idan kuma wuta bata zo ta ce ba to alamar Allah bai karbi aikin da kun yi ba to kaga dai ba ba ku dai ci ku ko ma dai ya zan wuta ta ce ko kuma wuta bata ce ba to ba za ku ce ba kuma kanku ne to kaga mutane da suka gabata kenan haramun ne su ce ganima kawai dai yaƙi za ku yowa amma dai ba tare da kun ci wannan ganimar da ake samu ga hannu arna ba amma mu fa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya halatta muna wannan wanda ya sa halattawar da aka halatta ma al'umma manzo Allah sai ya zama nan take gwamnatin musulunci ta yi karhi don da aje za a samu ganima da an samu ganima sai a raba ba masojoji sai a zo kuma a kasa kashi biyar kashi hudu a raba ma kashi ɗaya a sa baitul mali kaga sai a samu tattalin arziki yana bunƙasa tsakanin al'umma da kuma gwamnatin ma gaba daya wannan tausayi ne da kuma hikima da kuma so da Allah ke nuna ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama مالك وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن مأمر أول سنة وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها أبو هريرة يا كرم تدم حديثي دقا منذ الله صلى الله عليه وسلم داما دقا حديثا حديثي نتيا wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa gaza nabiyyu min al-anbiya'i fa qala li wani daga cikin annabawa Allah ya je yayi yaki fi sabilillahi domin daga kalimar Allah sai yake ce ma mutanensa sojojinsa waɗanda za a je yaki tare da su tun kami a tafi sai yake musu jawabi yake cewa la yatba'u ni rajulin qad malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni yake duk mutumin da ya mallaki tsokar mace yana bukatar yayi bina'i da wannan matar amma bai samu damar bina'i ba to kar ya biyo ni wanda du'a sabon ango ya aure mace a riga an kulla aure ba ta kai ɗakin sa ba to kar ya kuskure ya bi ni domin idan ya bi ni sa zai dawo ga amaryar ba zai abin kure ba kar kowa ya bi ni duk wanda ke da wannan halin to ya tsaya waje amaryarsa ya ba mu dama mu muje kar ya biyo ni na ɗaya kenan na biyu wala akharun qad bana bunyanan walamma yalfa suqufa na biyu kada kuma a samu wani mutum daga cikin ku wanda ya gina gina ya kai linta ya gama amma bai ruhe ba to shi ma hankalinsa zai dawo ga wannan gina saboda ka karya bini ya tsaya ya kammala aikinsa kenan ina bukatar sojojin da za su bini dukka wanda ke mayar da hankalinsa ga aikin da zai je aikin Allah ne an gane wannan yake karya bini wala akharu na uku kuma kada a samu wani mutumin da kadishtara ganaman aw khalifatin wa huwa muntazirun wiladaha yace kada wani mutum da ya sau dabbobi waɗanda ke da ciki kamar rakumi mai ciki ko shanuwa mai ciki wanda yana jira wannan rakumar ta haihu ba ta haihu ba hankali ne shi ma zai koma ga wannan rakumar domin su ba su da dukiyar da suke kauna suke so kamar rakuma kuma ba dabbar da suke kulawa da ita kamar rakuma wanda ke da ciki to shi da ce to duk wani wanda ke da rakuman da ke da cikin da ya sau bata haihu ba hankalinsa na wajen wannan raƙumar to kada ya bi ni shi ma to mun samu guda uku wayannan duka kada su bi mu in ji wannan annabi Allah cikin annabawa Allah da manzo Allah ke ba mu labarin yakin sa wa yake kala fagaza bawa Allah nan ku ya tafi da wayannan mutanen da ake bukata zuwa tare da su sauran da ba a bukata wayanda ya lissafa ba wanda ya biyo shi kaga yanzu yake ne wanda za a je wanda ya kunshi wayanda ake bukata su je yaki kadai sannan yaƙi ne wanda za a je saboda Allah kadai ba tare da wani nema wani abun duniya ba wannan kaga aka haka za a je wannan yaƙin sai je yaƙin kuma fadana lil qarya hina salati al asri aw qariban min zalika fa qala lil shamsi sai ga gashi yayo kusa ga wani birni wani gare yana bukatar ya kai ma wannan garin hari a fi sabilillahi ana gab da sallar la'asar ko kuma lokacin sallar la'asar ya isa a wannan garin yana isa a wannan garin sai ya kalli rana ga ta nan za ta tafi kuma ba za ta ba shi damar ya kammala wannan aikin ba har a zo a yi sallah domin gashi ana gab da sallah kuma ana bukatar aje a yi yakin ya ka fada yakin nan yanzu la'asar za ta wuce ba a yi sallar la'asar ba idan kuma aka ce a tsaya a yi sallar la'asar sannan a faɗa yaki to nan ma kuma an bata lokaci Da wannan shi yasa sai ke to abu mafi sauki shine ayi magana da ranar sai yake marana fa anti ma'amura ke rana umurni ne aka baki ki fito ta yamma ki fadi yamma a ki fito ta gabas ki fadi yamma wannan umurni ne wanda Allah ya baki wana ma'amuru ni ma umurni aka bani in zo in yi wannan yakin sauraka kowa na kan umurni Allah da ni da ke yanzu Allahumma habisha alayya shay'an yace to yanzu na aje magana tare da ke je dai san matsayina na san matsayinki bari in koma ma wanda ya samu aikin duka gaba ɗaya shine Allah sai ce ya Allah kai ne ina buƙatar ya Allah ina roƙonka ka tsare mini wannan ranar ta tsaya sai na ƙare yaƙi sannan mu je mu yi sallah ranar nake so a tsayar da ita mu yi yaƙin mu ƙare cikin lokaci mu je mu yi sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya na haka addu'ar da bawan Allah ne fa hubi san alaihi hatta fataha Allahu alaihi sai kawai ko Allah ya karbi addu'ar aka tsaye da rana aka ce to rana ki tsaya ga annabi Allah waliyin Allah mai albarka annabi Allah yayi addu'a to saboda haka na karbi addu'a sa tsaya rana idan ra ta tsaya kawai ba an gama ba fa qala fa jama'u ma ganimu suka je ko suka yi yaƙi suka kammala yaƙin duk abin da suka samu na ganima suka tattara fa qabalatin naru li ta'kula sai ga wuta Allah ya turo don ta shi domin wannan lokacin ba a cin ganima kamar yadda muka gaya muku wuta ce za a turo sai ga Allah ya turo wuta ce to wato ta zo ta ci wannan ganimar fa bat an ta amahu sai wuta ta kiya tana zuwa ta diba ta ga akwai matsala sai ta kike fa qala fikumul bulul sai wannan annabi ce to akwai matsala kuma matsalan nan shine akwai wanda ya saci wani abu cikin kayan ganiman nan shine gululi to wannan yasa wutan wutan nan ba za ta ci ba wani daga cikin ku ya dan dan saci wani abu yayi halin dan Najeriya to akwai matsala wuta ba za ta ci ba yace to abinda za a yi yanzu tunna baya ya gaya musu aka kaga ya kamata wanda ya gululin kawai ya ce to nina to dan halin adam ba mai haka ko da wahala wani bai haka sai an sai an yi daga to sannan sai ya ga babu sarki sai Allah ya ji bahaushi an gane to shi na sai ce to tunna haka ne yanzu ba za ku gaya min wanda ya gululin ba yanzu abin da za ku yi falyo ba ya ne min kulli qabilatin rajul ko wace kabila cikin kabilolin don ba kabila ɗaya ne ba to a samu kowace kabila a samu mutum guda domin idan nace dukkan sojojin da suka zo wajen wannan yakin kowa ya zo mu yi mu baya eh, yi mu baya yi musafa a na da shi to akwai aiki mai yawa domin dubban sojoji ne amma a ɗauki kabila kabila kila kabilun ba su wuce mutum a kabila hamsin ba misali sai ce to a samu mutum hamsin ko ce kabila ta zama wannan mutumin ɗayan da za a bayarwa shine wakilinta sai ya zo sai ya haɗa hannu da ni daga nan za a gane wato wace kabila ce cikin kabilolin ga wace kabila ce ta yi wannan aikin na cin wannan ɗaukar wani abu cikin kayan ganima ana haka sai yake cewa baye ne kullu rajuli eh, kullu qabilatin rajul fa bayauhu fal falasiqat yadu rajulin biyadi cikin mutane nan da aka dubo wakilan kabila sai wani daga cikinsu su sai ya zo hannunsu ya laƙe ga hannun wannan annabin Allah fa qala fikum al-gulul ce to kabila kace cikin kabila ka ne aka yi wannan aikin fal tubayine kabilatuka to yanzu kabilar ka duka su zo su min waye a sannan a gani tun yanzu an ce kabila kace ai kuma bai yiwa a hukunta kabila gaba ɗaya saboda laihin mutum ɗaya domin rashin adalci ne zalunci ne cin amana ne a ce cikin kabila kaza akwai mai laifi ko akwai masu laifi a buge gaba da ce duk kabila gaba da suna da laifi kaga wannan zalunci ne to wannan yasa ce to tunna haka ne to cikin kabilar ka ne da aka samu wannan illar to a haka sai dukkan kabilun yanzu kan tunna yanzu ya zama kabila guda kaga an takaita aiki yanzu to wannan kabilar gaba da suna iya yi mu baya kowa cikin ku zo ya haɗa hannu da ni dada shikenan an kai layi dada duk kabilar gaba ɗaya ina kabila wane a ce to kowa ya zo ya ajera a sa hannu kowa ya zo ya sa hannu ya haɗa hannu da wannan annabin Allah suka zo ko suka yi falasikat biyadin falasikat biyadi rajulaini aw salasatin sai aka samu hannun mutum biyu ko mutum uku suka rike hannun wannan bawa Allah kenan farawa ma ba guda ne ba kenan aka samu na daya yace to a cigaba da sai an kai karshen kabila kwata kwata sai an gani duwan can duka an riga an wanke su sauran kabilun amma wannan kabila tunda dai an samu cikin kabila mutum guda hannun sa ya lake to yanzu abin da za a yi duk kabilar gaba ɗaya kowa sai ya yi mu baya aka zo na ɗaya aka ce to kai koma gehe shi wanda ya gulolin aka sake kaiwa na biyu aka ce kai ma aka kai na uku aka ce kai ma wata ya ko ce mutum ɗaya ne wato mutum biyu ne kawai an gane wannan to kaga dai ya kamata lokacin da aka samu hannun mutum guda ya laƙe kuma aka ji annabi ya ce a ci gaba sai an kammala dukkan kabilun a ya kamata wanda abda wato Eh, wanda adda laihi ya hito yake to ni dai ba sai na ba nina to da adam bai haka ka gane sai da ya zo ya hada hannun hannun yallake duka aka bishe su daban to daga nan sai yake faqala sai annabi yake cewa fikumul gululu dama na gaya muku ai cikin ku ne to ka gani ba ga kunan ba e antum galaltum ku ne kun kai ga kunan ko uku ku ne ko ga kunan ku biyu qala kharaju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahabin suka ce to yanzu kan kora ta kai ga bongo tabbas mu ne muka yi a ce to ku je ku kame abin da kuka dauka sai suka je suka dauko zinari zinari mai yawa ne domin ya kai kwatankwacin kan shanuwa ka ko san ko kama wayan nan ne aka ce ka mallaka na zinari ai ka zama mai kuɗi babba to ballinta a ce kan shanuwa wannan zinari ya kai matsayin kan shanuwa sun ka je suka ɓoye za su je su raba kaga akwai matsala kenan ashe ba farawon guda ne ba to sai suka kawo wannan zinari qala fa wada'uhu fil sai annabi ya ce to ku je ku sa wannan dukiyar wannan sauran dukiyar da wuta ta zo ta kasa ce kuje je ku kada a ciki sai suka je suka kada suna kadawa wa huwa bi sa'idi dama dukiyar an riga an tara ta guri daya fa qablat naru sai ga wuta ta zo fa kalathu sai ta canye gaba daya yanzu kan nan an riga an wanki falam ta hillal ganaimu annabi ya ce to kun gane dan inda aka fito ba halatta ganima ba li ahadin qabl min qablina ba halatta ma kowa ba kamin duka annabawan Allah ba wanda aka halatta ma cin ganima sai dai wuta ta ci to kaga amma mu ba sai aka zo aka halatta muna zalika bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala ra'a ba'fana manzo Allah ce kuma dalilin da ya samu ma kanmu aka halatta muna wannan ganima saboda Allah mai girma da daukaka ya ga raunin mu mu masu rauni ne wa ajazana da kasawar mu fatayyaba halana sai Allah dada da muna rayuwa ya ba mu ganima wannan falala ce daga wajen Allah Allah muna godiya babul amfali babin da ke karanta da mu annafalu me yake nufi da annafalu domin al-amfalu jam'u naflin menene annaflu shine dan kare da kyauta da komandan yaƙi ko shugaba zai baka cikin ganima baya an samu ganima wannan jagoran yakin sai ce to kai na ga kokarin da kai sai ya baka ko wani kokari kai ko ma dai baka yi kokarin komai ba shi dai ganin dama nai ne an ba shi dama ya dai ma wata kyauta ciki ganin dama ne in ya ga dama yayi ma da yawa in ya ga dama yayi ma kadan in ya ga dama ya hana ma kowa ma bai ba kowa cikin wannan dan damar da aka ba shi malamai sai suka yi sabani game da wannan wasu suka ce eh zai yi masa ga dukkan abin da ya shafi ra'asul mal ga dukkan abin da aka samu gaba ɗayansa kenan idan miliyan goma aka sabo cikin miliyan goma za ka ɗiba ka baro da kaga dama wasu kuma suka ce a ba dukka ba ra'asul malin gaba ɗaya ba a kumusi domin shi kumusin shine Allah ambata cewa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama walillahi khumusu huwa lirrasulihi wannan su kashi ɗaya bisa biyar to cikin ɗayan shine kake da damar ka ɗiba ka ƙara ma wuri amma sauran kashi hudun to baka da damar ka ɗiba sai dai a raba ma wa'annan mayasan dama da aka qur'ani ya kasa kashi yake a kasa kashi biyar ban kashi biyar din nan kashi hudu a raba ma mayaka kashi ɗaya kuma na shugaba ne da shi da gwamnatinsa gaba ɗaya to cikin wannan na gwamnatin wannan na shugaban to shi ne kake da damar ka dauka ka ba wasu ka suka bayar suka ce wasu suka ce a ba shi kadai ba har dukkan dukiyar gaba ɗaya kami araba kana da damar ka diba ka ba wanda kaga dama to kuma wannan ya fi karfe ko kuma in ce malaman da ke da wannan ra'ayin cewa gaba ɗaya dukiyar kana da damar ka diba ka bayar ba tare ba wai sai kumusin shi kadai ba to malaman da ke da wannan ra'ayi sun yi yawa kuma suna da hujjoji za mu ji hujjojin su ana wannan gurin karkashin wayannan hadisan za su ishara zuwa ga wannan malaika cewa wa dasana qutayba ibnu sa'id حدثنا أبو أوانة عن سماك عن مصعب ابن ابن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن سعد واتم مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه yake cewa ya samo daga babansa baban nasa ya ce nan bai hito ayyana shi gaba ɗaya ba amma haka yake nufi shi mus'ab yake cewa ya jiyo ga babansa Sa'd bin Abi Waqqas shi kuma Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa ya karbe wato saifan babana ya ce ya ya dauki saifan takobi cikin kayan yaki an je yaki an kammala yaki sai ya ga wani takobi shi Sa'd bin Abi Waqqas sai takobin ya bashi shawa sai ya dauki wannan takobin da ya dauke shi ba boyewa yayi ba Sa'd bin Abi Waqqas yana ce al-muhajiruna wana cikin asabiqun al-awwaluna min al-muhajirina yana daga cikin waɗanda suka musulunta sun farko farko kuma kawun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama sauraka da ya ga wannan takobin sai ya bashi shawa bai boye ba sai ta so kawai ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rike da takobi fa aka bi annabiya ya zo je manzo Allah in ji eh, shi sa'adu fa qala habli hadha yake manzo Allah wannan takobin nike son a bani wannan hadisi ya nuna magana da muka ya tsazu cewa ga dukiyar gaba daya don ba a ko raba ba sadu ya ɗauko wannan takobi ina fata an gane wannan sai ya zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wannan takobi ina son ka bani fa ba sai manzo Allah ke ba a baka <laughs> sallallahu alaihi wa sallam annabi Allah ne wanda ya ga dama ga zai yake ba a bayarwa lokacin aya bata sauko mai cewa an bashi dama yayi wannan ba shi yasa sai ce bai bayarwa fa anzalallahu azza wa jalla sai ga Allah sauko da aya yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli sai aka sai aya ta sauko take suna ma tambaya game da al anfal wato kari da ake kara ma mutum ko kyauta da ake wa mutum a cikin kayan ganima to gaya mutum wannan karin na Allah ne da manzo Allah in ya ga dama ya kara maka ya baka in ya ga dama ya hana maka to kaga yanzu wannan aya, inda lokacin kamin sa'adu ya zo ya roki manzo Allah wannan takobin ta sauko to annabi na da dama ya bashi wannan lokacin amma yanzu ba babu dama don mu fahimci cewa fa lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana abun da Allah yake masa duk abun da annabi yayi to Allah ne yake ayi shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha shi ma kansa mai biya ne ga shari'ar Allah yasa bai ya hana makawunsa sa'ad bin abi waqas kuma gashi yana bukata amai hana masa na'am حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزل في أربع آيات سعد بن أبي وقاص يكي فتاك ميدة أنسى مصعب يكي رويتو وتعننسى يكي آيوي قجاه رسك سوكو أكينا aya guda hudu saftu saifan ya ce na farko dai na samu takobi fa'ata bihin biyu faƙala ya rasulullahi na fili kina wannan mus'ab ke ba da labari ya ce babana ya ce mini to shi na kaga sai bai fito da shi ba babana ya gaya min cewa ayoyi guda hudu sun sauko a kaina abu na farko dai babana ya gaya mini cewa na samu takobi da ni samu takobin sai yake cewa fa'ata bihin nabiya sai ya zo ma annabi shi babana da wannan takobin riƙe da hannunsa faƙala ya rasulallahi sai shi baban nawa sa'ad bin abi waqqas sai yake cewa ya manzon Allah nafilnihi ba ni wannan takobin ka bani shi matsayin annaflu matsayin al'amfal faƙala bahu yake aje shi tun makama sai kuma baban nawa sa'ad bin abi waqas sai ya tashi zai ta aka sai ya kuma kai wai matsayi ne ga manzo Allah yanzu yanzu yazo ya roke shi takobi annabi hana masa fa qala lahu annabi sai sake tashi kuma sai ce ya manzo Allah nafilnihi ya manzo Allah ka bani fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ki masa bahu min haitu akhadtahu nace ma ka aje shi inda ka dauko shi aje shi a inda a inda ka dauko shi sun makama ya sake tashi kuma yake kai kai na filnihi manzo Allah ka bani shi so nawa so uku ya rasulullah fa qala ba'ahu yake je ka aje shi nike maka fa qala ya rasulullah yake ya manzo Allah nafilnihi ka bani shi a oju alu kaman la gana alahu ya manzo Allah yanzu za a banni kaman mutumin da bai da wata alfarma yanzu duk matsayina gare ka in roki takobi ka hana min in roka so daya in roka so biyu in roka so uku kaman mallaga gana alau kaman wanda bai da kowa yanzu haka za a bari na manzo Allah a hana mun wannan takobi a to ya zai ya zai Allah bai ce manzo Allah ya bashi ba an gane ko fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sai masa kai bahu min haythu akhatta ka aje shi kawai inda ka aje inda ka dauko shi je ka mayar da shi qala fa narzal hadhihi al-aya sai ga wannan aya ta sako yas'alunaka anil amsali qul al-amsalu lillahi war rasul suna tambayar ka game da al-amsal gaya musu al'amfalu lillahi wa inna al'amfalu na Allah ne war rasuli kuma na manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda daga nan yanzu wannan wata ruwaya ta ambata da cewa da wannan ayat ta sauko sai manzo Allah ce a kira Sa'ad bin Abi Waqqas aka kira shi ce to ga takobin ka nan yanzu ka Allah ya bari dama ya ce ne da ni da Allah to tunda Allah ya dama to dauka yanzu da ma da kaga dan hana ma saboda Allah bai bada dama bane to kun ga inda ake biyar doka ba irin dokar Najeriya ce ba ko wai in ka ga mutum an ce ma mutum dole sai ya bi doka to bai da wani mukami mai mukami bai biyar doka an gani eh, to wannan shine babban matsalar Najeriya shi yasa ga halin da muke cike yayi mu ne sai mu hada da addu'a ya Allah ka kawo mana ɗauki. amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan matsayin Sa'd ibn Abi Waqqas a wajensa yadda duk Sa'd ibn Abi Waqqas ya masa ya masa a bashi wannan takobi amma ya hana masa saboda ni saboda Allah bai yadda a bashi ba bai ce a bashi ba a wannan lokacin amma yana cewa a bashi ce to zo karbi abunka to kaga wannan shi ke nuna muna wato ba abin da ke kawo zaman lafiya sai an yi dokar da ke shafar kowa amma idan aka yi doka wani take shafa ba wani ba to bai da za a zauna lafiya domin idan shi wanda dokar ke shafa ya gabata shafar ka kai mai dokar amma tana shafar talakawa to shi ko zai yi duk yadda zai yi ya fita daga wannan dokar shi ma shi yasa kake gani yanzu shugaba a Najeriya sai ya saba ma doka dan sanda ya saba ma doka soja ya saba ma doka dan siyasa ba a magana talak ka talak talak shi ma ya saba ma doka حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي wa الله عليه واله وسلم سريه وانا فيهم قبل النجد Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah ya tura sariya me yake nufi da sariya Yaƙin da mazu Allah ya tura yake aje yau, amma ba da shi ba bai je ba to sariya kenan idan ya je sai ya zama gazawa kenan wa na fahim ni ina tare da su lokacin da aka tafi da ni aka tafi in ji dan Umar sai bala naje din wajen najad fa gani mu muka je kuma aka samu ganima ibilan kafiran ra kuma da yawa fa karatuhu manuhum 12 ba'iran sai zan dukkan sojojin da suka je wannan yakin da aka je aka dawo kowa ya samu raƙumi ɗaya ɗaya ɗaya har raƙumi goma sha biyu kowa ya samu raƙumi nawa raƙumi goma sha biyu yake au ahada ashara ba'iran ko ko raƙumi goma sha ɗaya wa nufilu ba'iran ba'iran sai ka ƙara ma kowa raƙumi ɗaya ɗaya in sha ɗaya na yanzu ya zama nawa sha biyu idan sha biyu ne yanzu ya zama nawa sha uku to haka ne kowa ya samu a waje wannan yakin kaga an samu an samu da yawa kenan raƙumi nawa goma sha uku kaga ka samu garge kenan kai ma ka samu naka garge wa hadathana qutayba ibn sa'id hadathana laysun al hadith wa hadathana muhammad ibn rum'in akhbarana al layth an nafi' an ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية قبل النجد sallallahu wa sallama annabi bai canza ba haka wadda akai kowa ya samu guda goma sha biyu har ya kara masa kuma guda guda hmm. wa da sana ila najrin fa kharajtu fihi man cewa man allah ya tura sariya zuwa ga najd sai ni fita tare da wannan sariya fa ibilan wa muka samu raƙumma da kuma ganaman tumaki da awaki fa balagat na isnai ashara ba'iran kowa daga cikin mu ya samu raƙumi goma sha biyu biyu isna ashara ba'iran kowa wa na rasulullahi ba'iran ba'iran annabi ya kara muna ɗai ɗai ɗai sai muka tashi da goma sha uku kaga wannan ya fi karfi kenan wannan ya karfafa wancan kenan وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب الحديث وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي أدين عن, عن ابن أون قال كتبت إلى ناف أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حول سنة وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى حول سنة وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة ابن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم وحدثنا سريج ابن يونس وأمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء أن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير wannan hadisin shi ma zuwa ga salim zuwa ga babansa shine da abdullahi ibn umar qala na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalan manzo Allah ya ba mu annafal wato kyauta baya abinda ka samu a wajen ganima wannan sai bina yake banda rabon da muka samu a wajen ganima ya ba mu wannan minal al-khumsi daga khumsi kamar yadda muka yi muku bayanin cewa sabanin malamai ne sun ce sai daga khumsi shugaba ke da damar ya bayar wasu kuma ce a ah, daga ra'asul mali kamar yadda muka gabatar fa asabani sharifun sai ni samu ash-sharif cikin wannan dukiyar da aka bani na samu ash-sharif menene sharif wa sharifu al-musinnu al-kabir mai yawan shekaru kenan cikin rakun da aka bani an bani wani mai yawan shekaru ke da wani tsoho daga cikin su وحدثنا حناد ابن السري حدثنا ابن المبارك الحديث وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب كلاهما أن يونس أن ابن شهاب قال بلغني أن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنا حديث ابن الرجاء دي وند مكغباتا وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني أبي أن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري كيدن عن سالم بن عبد الله زوا بابا الناس عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من annabi yana ƙarin kyauta a cikin mutanen da yake turawa a wajen yaƙi bayan wannan ganimar da aka raba ko aka ba shi rabo to yakan sake ɗogowa daga kumusi kuma sai ya kara musu li anfusi khasa ya keɓance su da wata kyauta siwa qasmi amatil jaishi banda wancan rabon da aka raba na gama gari wal khumus fi zalika kuma khumusi a cikin wannan kenan cikin khumusi ake ɗibawa ko kuma bayan khumusi kamar yadda dai sabani ya gabata yake wal khumus fi zalika wajibun kulle khumusi kuma cikin wannan wajibi ne idan aka je aka yake wajibi ne a hidda khumusi khumusi na shine ake sa wa a baitul mali Shi ne kuma shugaba yake da dama ya kyauta da shi ga wanda ya ga dama to kaga dai khumusi dai ana fitar da shi idan aka je aka yi yaƙi aka samu ganima a can baya mun karanci hadisi wanda ke nuna sa'ad bin abi waqas ya ce ayoyi guda hudu sun sauko min amma ya ambata muna aya guda kadai ita ce yas'alunaka anil anfali ulil anfalu lillahi war rasuli bai gaya muna saura ayoyi uku ba ina fata an gane wannan amma ya ce nazalat fiya arba'a ayatin ayoyi guda hudu sun sauko a kaina in jiwa in je sadum ibn abi kasin na'am nazalat fiya arba'u ayatin ayoyi guda hudu sun sauko mini sai malamai suka ce wa'annan ayoyin da yake nufi aya ta farko dai ita ce wannan da muka karanta yanzu yas'alunaka anil amfali qulil amfalu lillahi war rasul dalili kuma shine ya samu sakobe ya zo ya ce manzo Allah ya bashe manzo Allah ce ban bayarwa je ka aje inda ka dauko a ga sai ga aya ta sauko ta ɗauki wannan ganima yanzu ta ba Allah ta ba manzo Allah daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira kayansa ya kira kawunsa ya kira sahabinsa ce to yanzu gashi nan na baka an gane to kaga akai ne wannan ayar ta sauko suka ce aya ta biyu kuma ita ce abin da ya shafi giya tarimul khamri haramtar da giya ita ce ta biyu lokacin farko kun sani yadda tarihi ya zo wajen haramtar da giya ya bi ne ala tadarruj ba kai sai Allah ya sauko da aya cewa an haramta giya ba to daga cikin wannan aya ta ƙarshe da ta sauko aka haramta giya da cikin asbabu nuzul inta kamar yadda malamai suka ambata kamar yadda hadisai suka tabbatar Sadum na abi kasin wata rana ya fita cikin madina yana zuwa sai ya tarar da wata gona wato wani shinge na wasu mutanen madina sai suka gane suka ce bawa Allah zo mana dama suna mutanen madina suna girmama mutanen makka shi mutumin makka ne ya yi hijira an gane ko yana cikin wanda suka yi hijira yake zo sai yake to sai zo yake zo mu baka abinci mu baka abun sha ka sha yace to shi kenan sai ya zo yace ko da nike zuwa sai ni iske kan raƙumi an bandace an gyara aka ce in zo in ci ni ki sai da ni koshi aka ɗauko giya aka bani da aka bani giya ni sha na riga na ci nama na koshi sai ni sunti suntin da ni shine sai ni ce lalle mutanen makka sun yi mutanen madina da cewa mutanen makka sun yi mutanen madina akwai wani mutumin madina cikin mutanen nan kawai sai ya je ya ɗauko Kashi haɓan wannan rakumin da muka canyi nama da ya dibe da hutta ya rabta mishi ya zama sai da ya fashe mai hanci kawai sai ni tashi nike wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fasashe hanci nike mai to kaji fa abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga aya ta sauko masa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu haka she wannan aya ta suratul maida yace to akai ne wannan aya ta sauko ta biyu kuma a uku yawa ta uku suka ce wato lokaci akwai ayar da a wala tadrul ladina yadaruna rabbahum bil ghadati wal ashi sai suka ce wannan ayar akan sa'ad ibn abi waqas ta sauko dama akwai wasu talakawa waɗanda suka shafi su bilal ta Haid, da su ammar mu yasir talakawa ne a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai mutu arna suka zo da sauran wasu suna ba da shawara a kore su daga majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ad ibn abi qasim shi kuma yana cikin masu bayar da wannan shawarar sai Allah sauko da yake a kada kore su an gane wannan aya ta hudu ta ƙarshe wanda sadu na biyu kasu yake nuni akan sane wa'annan ayoyin suka sauko wato ayar biyayya ga iyayi birrul walidaini kowa ya san wannan kissa ta sauko ta sadu na biyu kasin tare da mahaifiyarsa mahaifiyar sadu na biyu kasin lokacin da take sadu ya musulunta sai ta je ta samu rana ta zauna cikin rana ta ce za ta a gaya masa adumnu abi wa kasin ko ya kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ta ci gaba da zama a cikin wannan ranar ba za ta ci abinci ba ba za ta sha abin sha ba ba za ta shiga inuwa ba sai idan ta mutu sannan a je a dinka faɗe cikin gari cewa ta dumna biyu wa kasin ya shiga addinin yara har ya kashe uwatai kai haka za a rinka wani kenan ko take haka za ta yi sai ta ɗauki yajin shiga inuwa diyajin cin abinci diyajin shan ruwa sai ta zauna cikin inuwa kwana a cikin zafi rana kwana ɗaya kwana biyu sadum na biyu kasin sai ya zo ya same ta ya ce mama dukkan biyayyar da ya kamata in miki zan miki amma ba yadda za a yi in miki biyayya ki saba ma in saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki je ki ci abinci ki je ki sha ruwa tace ina ai sai dai in mutu nan sai in ka kafirce mu Muhammad Sa'd bi wa Waqqas ya sake tahiya gobe ya dawo ya lallace ta taqiya ya lallace ta taqiya aka kai karshe to yake mata mama tace na idan rai dari aggare ki nayi da dukkan rayukan su fita wallahi ban kafirce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayukan ki ba guda ba kina da rai ɗari guda ta fita yau gobe guda ta fita jibi ta fita ina kallo suna ta fita sai sun ƙari wallahi sai dai su ƙari ban kafirce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sai ta gaba sarki sai Allah ya ji haushi. daga nan tace to aka mata ruwa aka kawo ruwa ta sha aka kawo abinci aka kawo abinci ta ce ta shiga inuwa karshe ta musulunta ai ta musulunta to kaga wannan yake sai sai aya Allah ya sauko da aya wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka aduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa in jahadaka nike so ina wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmin fala tud'ihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufan to ita ce Allah ce wa in jahadaka an wajabta ma dai lalle ne kai musu biyayya kai musu da'a kai musu biyayya duk wannan dole ne matsayin ka na da'a kawa iya yin ka wannan amma fa wa in jahadaka idan suka tilasta ka suka matsa maka suka matsa kaimi ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan cewa sai ka min shirka sai ka bar manzon Allah sai ka bar Allah sai ka bar sunna sai ka yi bid'a sai ka yi shirka fala tudehuma wannan kankar kai musu biyayya domin sun wuce gonar su sun shiga gonar Allah karka ka kuskura kai fala da'ata li makhluqin fi ma'asatil khaliqi ba a wa halitta da'a don a saba ma mahalike wannan ba su isa ba karka kuskura kai musu biyayya a wajen sabo Allah amma duk wani umurnin da suka baka wanda babu sabon Allah a cike dole ne kai musu amma in suka baka umurni na cewa ka saba ma Allah to wannan kan karka musu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kano mu'minina Allah da manzo ne kamata ka nemi yardarsa ba iyayenka ba ba sarkinka ba ba wane ne ba a'a Allah da manzo ne ne gaba duk umarnin kowa yayi karo da na Allah ko na manzo Allah a jina shi ɗauki na Allah dauki na manzo Allah sallallahu alaihi sau da ka fala tudai ma kar yi musu ya ce to wa'annan ayoyin guda hudu dukkan su kai na ne suka sauko dalili na ne guda nawa guda hudu wannan aya ta ƙarshe ta nuna mana ba'awa Allah biyayya a wajen me a wajen safa ma makhluki wannan ya kamata mutane su fahimta wajibi ne mu wa shugabannin mu da'a wajibi ne mu wa shugaba da'a wajibi ne mu wa shugaban kasa da'a wajibi ne mu wa gwamna da'a wajibi ne mu wa duka wani wanda an shugaba ɗa'a, amma fa kada ya da umarnin da ya karo da na Allah idan ya ba da umarnin da ya sha karo da na Allah wannan in ka kuskura ka bi shi to ka yi shirka in dai ka tabbatar da wanga umarnin nasa ya saba ma aya Allah ko ya saba ma hadisi manzo Allah ka ce oh, ai mu wajibi ne a wa shugaba biyayya wanda ya saba ma shugaba ai zai mutu mitatal jahiliya ai ba mitatal jahiliya ba ko mitatal kufuriya sai kai in ka kuskura ka saba ma manzo Allah don kawa shugaban ka biyayya wannan baya halatta gare ka kwata kwata amma idan ya zama umurnin bai karo da na Allah ba bai karo da na manzo Allah ba wannan dole ne kai masa biyayya wannan ta kai wajibin mu ne mu yi nasiha dole ne mu yi nasiha abin da ke faruwa a Najeriya a hali yanzu matsaloli rashin tsaro matsalolin kashe-kashen da ake a hali yanzu a Najeriya malamai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda sun ruhe bakin su kwata-kwata ba sa magana akwai waɗanda suna magana cikin masu maganan nan su ma sun kasu kashe biyu akwai mai magana da ka saurare shi ka san nasiha yake tsakani da Allah kuma yana bukatar gyara kuma haka a wajibi ga dukkan wani malami idan ya ga abubuwa suna faruwa inda ba su dace ba dole ne a fito a faɗa dole ne kuma a yi nasiha a ja kunne kuma a faɗi inda point ɗin yake inda matsalar take domin matsalar tsaro a Najeriya wallahi ba matsalar Buhari ke shi kadai ba ba matsalar gwamnoninmu ne su kadai ba a'a matsalar Buhari ke matsalar gwamnoni ne matsalar sarakuna ne matsalar jami'an tsaro ne matsalar gwamnoni ne matsalar talakawa ne su ma kansu matsalar muni gaba daya ina fata an gano ni Allah ma ya faɗa ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathirin duk abun da ya same ku dama fa bima kasabat aydikum ku ne kuka tsokano wannan abun to shi yasa Allah ya kawo muku wannan abun sai ya zama manomi bai da kwanciyar hankali mai noma mai kiyo bai da kunciyar hankali attajiri bai da kunciyar hankali talakkan ma bai da kunciyar hankali saboda mi saboda mun taba Allah sarakunan mu sun taba Allah alƙalan mu sun taba Allah dukkan kowa in jibi akwai matsala to shi yasa idan muka zo muka ɗauki laifin kacokan muka azama buhari ba mu yi adalci ba idan muka ɗauki laifin kacokan muka azama 'yan sanda ba mu yi adalci ba idan muka ɗauki laifi muka azama sojoji su kadai babu adalci akwai bukatar mu faɗi laifukan kowane ɓangare, kuma dole mu haɗu duka mu gyara gaskiyar magana yau cin amana da zalunci ya zama ma Najeriya kamar jini da ana ganin cewa ai gwamnatin Buhari babban matsalar ta abba kyari abba kyari ya kwanta ya mutu ya bamu. da abba kyari ya mutu gwamnatin Buhari ta gyaru ba ta gyaru ba har yanzu to ashe matsalar ta dan Najeriya ce ana cewa sojoji ke da matsala a canza su wallahi ko an canza su matsala tana nan ana cewa sas suke da matsala aka zo aka roce sas matsala ta kare an roce sas an ɗauko ni shi ma ɗan sas ne shi ma aka aza so matsalar ta zama ɗan najeriya kamar jini ne dukkan zalunci ya tabbata ga ɗan najeriya shi yasa kake ganin ƙasashen waje saboda su suna ɗan kamantawa idan ɗan ta'adda ya kasaita a afirka gaba ɗaya cikin wa'anda an zagaye da mu irin niger irin kamarun irin ghana irin ina to sai ya lalo sai ya shigo cikin najeriya saboda nan ne a zaluma sai iska iyaye ne sai a ta zaluncin tare da shi saboda su can in kai abun ga akwai ɗan kamantawa dole sai an nemo ka a hukunta ka sai su baro kasashen su su shigo cikin najeriya su ta'addanci to matsalar ko da buhari ya zo ya iske boko haramu ko da ya zo ya iske matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya iske matsalar kinnafin, ya iske matsalar bandit ya iske matsalolin da ɗan fashi da makami akan hanya duk ya iske su amma abin yana karuwa ne saboda mi saboda zalincin ya riga ya nace bai a gyara tun farko ba sai da abin ya lalace So daga muke kira ga malamai don Allah idan za a yi nasiha game da wannan lalle ne ba ma cikin waɗanda ke cewa ba a wa shugaba nasiha lalle wajibi ne mu a buhari nasiha wajibi ne kuma nuna kasa wasa inda ya kasa domin gaskiyar magana tafiyar kamar ya fara kasawa ne wajibi ne mu a sojojin mu nasiha wajibi ne mu a ɗan sanda mu nasiha ya kamata a yi garan bawu ga ɗan sanda ya kamata a yi garan bawu ga sojoji ya kamata a yi garan bawu ga dukkan wasu sara har sarakunan gargajiya kamata a yi akwai matsaloli a nan wannan bagarin ko ina amma bai kamata ana nasiha ba a zo a kai ga inda ake zagin shugaban kasa matsalin malami a bisa mimbari ya ce zai zagi shugaban kasa ba daidai ne ba domin duk yadda shugaba ya lalace kila ko kai da an matsayin malami mai wa'azi idan ka ɗauke ka ka kai ka wannan gurin kila ba ka iya gyarawa domin akwai gyaran da zai yi karfin shugaba domin shugaban kasa ana cewa shugaban kasa ne an ba shi an ba shi nama ba yuka da nama aka ba shi ba wallahi yan ana controlling din sani ko shi mulkin Najeriya ba mulki ne na yadda ka ga dama ka karya da ka ga dama ba akwai dokokin da suka azaka kuma dole bisa dokokin kake tafiya sau daga yana da an ɗaure shi ne ya yi abun ya fi karfin saboda haka ba daidai ne ba a ce malami ya hau bisa mimbar yana zagin Buhari don na ga wani malami gaskiyar magana a Facebook ana ta yadawa ya ɗau zafi kure da gaske ya kai ga yana faɗin illolin Buhari da zagi da da ke kusa ga Buhari da 'yan siyasan gaba ɗaya ba nasiha ba har da zagi wani shirkeken malami ƙato ina cin kun gane shi ina tsara ko eh, gombe yake ko kuma bauchi tsakanin su ne to a takaice gaskiyar magana ya kamata a washe gabanni nasiha amma dai babu zagi a ciki a yi musu nasiha inda suke iya gyarawa su gyara wanda ya karfi su kuma ya fi karfin su amma dai ka fito kana nasiha ga shugabanni har da zagi wannan gaskiya kamata malaman suna su nisanci wannan Allah ka samu dace kuma anan za mu tsayawa insha Allah sai wani da yarda Allah za mu dora inda muka aje wannan babu ya kai kace fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta